Alhamdulillahi ورحمة الله dukkanin godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin halittu musbigin ni'imati ibada a jima'i. Allah shine wanda ke zuba ni'imarsa mai kauri a kan bayansa baki ɗaya. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ina shaida babu abin bauta sai Allah shi kaɗai yake baya da abokin tarayya ya fa'alu ma ya sha wa ya hukumu ma kuma Allah yana aikata abin da ya so kuma yana hukunta abin da ya yi nufi وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أشهد حقيقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم باون الله نكوم الزون الله نك أفضل النبيين والمرسلين wanda yake shine mafifici ga dukkanin annabawa kuma shine mafifici ga dukkanin manzanni صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه في رادة أمين شاء الله ستبتك النبي صلى الله عليه وسلم لمتانا جدنسا waɗanda suka yi imani da shi da sahabbansa waman tamassaka bi hadihim ila yawmiddin da waɗanda suka yi riko da shirya su har zuwa ranar sakamako amma ba da ayyuhal muslimuna bayan haka ya ku musulmai usikum bi taqwallahi fi sirri wal alan ine muku wasiya ina umurtaku ina wa kaina wasiya ni ma ina umurta kaina mu ji tsoron Allah madaukakin sarki fi sirri a lokacin asirce inda babu wanda ke ganin mu sai Allah madaukakin sarki wal alan sa'annan kuma da bayyane inda mutane ke ganin mu duk mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah mu bi umarnin Allah mu hannu da halin Allah wannan umarni da cewa mu ji tsoron Allah fa hiya wasiyatuhu li ibadihi al-awwalin wal akhirin ita ce wasiya Allah shine umarnin Allah ga halittunsa na farko da halittu kuma waɗanda za su zo a ƙarshe Allah ta'ala ce wa laqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah Allah ce hakika mu yi muku wasiya mun yi umarni ga waɗannan da an ka bayo littafi kafin ku wa iyyakum da ku wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da nina Allah ya wasiya an taqullaha cewa ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah wa in takfu in ku kun ka kafirce ma Allah kun ka butulce ma Allah to fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard ka sani lalle hakika na Allah na abinda a cikin samai bakwai da abinda a cikin ƙasai bakwai kai da kai ƙibin umarnin Allah kai bauta ma Allah kai ƙi hannuwa da hannuwa Allah kullum kai ne ƙarya kullum kai na annamimanci kullum kai na saba alkawali kai ne cin haramun cin riba cin rasuwa liwadi zina cin mutuncin na gaba rashin tausaya ma na ƙasa gare ka ka butulce ma Allah ka kafirce ma Allah ka kibin umarninsa to fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi na Allah na ha abinda a cikin samai bakwai da kansai bakwai ko baka bauta ma Allah ba wallahi Allah yana da masu bauta masa yanzu ga muna a masallacin ga yanzu in za ka lisa mu za ka iya nisa mu cikin sauki amma yanzu halitta Allah wadda auren ga wadda ake yi da mu ta duwatsu da itace da gina da sauransu wallahi ba ka iya nisa su suna nan suna bauta ma Allah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu Allah mawadaci na shi na sai Allah ce wa kana Allahu ghaniyan hamida dama Allah ya kasance mawadaci na ya wadata hamidan kuma godadde na kai da aka cewa ka gode ma Allah sai ka kiya to dama Allah ka ka gode masa ya gode ma kansa ashe kaga godiyar da za ka yi ga Allah ɗan Allah ya ma ni'ima amfanin ba ga Allah zai koma ba gari ka zai koma duk wani abu wanda ka ga ana cewa ka yi ka yi gaskiya ka yi amana ka cika alkawari ka kasance mai tausayi ka tausaya ma na ƙasa ka ga girman na sama ka taimaki addini ka taimaka wa marayu ka taimaka wa makota ka taimaka wa ƴan uwa ka faɗi magana mai kyau ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza in ji wa in ji Allah fa'idar ba ga Allah za ka koma ba gari ka za ta koma domin wa kana Allah ganiyan hamida Allah ya kasance mawadaci na kuma godadde saboda haka ibadallah ya ku bayan Allah ayyuhal mu'minun laqad sharrafana Allah jalla wa ala bi nabiyyin la tuhsa fadailuhu hakika Allah ya girmama mu hakika Allah ya karrama mu hakika Allah ya mutunta mu wanda ya girma ya daukaka da mi ya mutunta mu bi nabiyyin Allah ya mutunta mu ya girmama mu da wani irin annabi wanda yake laquhu safa ba'ilu wanda yake wannan annabi shine annabi sallallahu alaihi wasallama falaloli da darajoji waɗanda Allah ta'ala ya bayo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wallahi baka iya nisa in je lissafi za ka zauna ka yi da daraja da matsayi da ɗaukaka wadda Allah ta'ala ya ba annabi Muhammad sallallahu Alaihi Sallama. wallahi ba za ka iya lissafiwa ba ɓangare ɓangare ɓangare daban-daban in ka ga daraja da ɗaukaka da karama da falala wadda Allah ta'ala ya wa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama wallahi ha'a kuma ga Allah ba ya iya lissafiwa shi na akwai babban malami doktor mustapha murad wanda yake babban malami na a yau a jami'atul azhar da ke ƙasar egypt da ya zo a kan mu'ujiza ta manzon allah sallallahu alaihi wasallama wala yana lissan mu'ujiza mu'ujiza mu'ujiza wadda allah ta'ala ya baiwa manzon allah sallallahu alaihi wasallama wadda ke nuna ta cewa shi daga allah na littafi guda su kutum sai da ya lissafa mu'jiza guda dubu na annabi sallallahu alaihi wasallam in ka dibi bangon lutaya ma ya rubuta masa alfu mu'jiza min mu'jizatin rasul sallallahu alaihi wasallama mu'jiza dubu daga cikin mu'jizojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ka diba a bangare guda kenan to ina ta ta bangaren maganganunsa ina ta ta bangaren ayyukansa Inata ta ɗangaren abin da ya shahi karamcinsa girmama Allah maɗaukakin sarki da tausaya ma na ƙasa shi ba wannan ɓangare kaga za ta ɗauka kai ta tafiya saboda haka Allah ya girmama mu da wannan annabi faƙada zakkallahu aqlahu Allah ya tsabtace hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa faƙala Allah ce ma dhalla sahibukum wa ma ghawa Allah ce sahibukum ma'abucinku wanda kun ka san nasabarsa da tashinsa shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma Allah yace bai bace ba wa ma gawa Allah madaukakin sarki yace kuma bai halaka ba wa zakka lisanahu inda za ka ƙara gane daraja da matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa zakka lisanahu Allah ya tsarkake harshen manzon Allah harshen manzon Allah ba irin nauna ko naka ba ni Allah ya ce Allah ce wa ma yamtiku anil hawa Allah ya ce manzon Allah bai furci akan son rai to kaga kai ba ni wa suwa ba mu furci da son rai kaga muna yi amma shi manzon Allah bai yi injuwa inji Allah wa ma yantiqu anil hawa wa zakka kalamahu kuma Allah ya tsarkake maganar manzon Allah yace in huwa illa wahayyuha bai zamo ba abinda manzon Allah yake faɗa ba ce wahayi na wanda ake masa daga Allah wa zakka Allah ya tsalkake zuciyar manzon Allah Allah ce ma kazabal fuadu ma ra'a ma kazabal fuadu ma ra'a zuciya ba ta karyatar da abin da ta gani ba saboda haka abinda zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta gani shi idanuwansu sun ka gani abinda idanuwansu sun ka gani shine zuciyarsa ta harko wa basarahu kuma Allah ya tsaftace ganin manzon Allah Allah ce ma zaghal basaru wa ma ganin manzon Allah bai karkace ba inda ake so ya ba ne ya ba wa ma tsaga kuma bai daga ba ya wuce daga inda ake bukata ya ba duk wannan Allah ya tsalkake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka yi Isra'i da Mi'raji da shi wa zakka akhlaqahu kai da ji manzon Allah Allah ma ya tsaftace su Allah ya ce wa innaka la ala khuluqin azim Allah ce kai annabi sallallahu alaihi wasallama kana akan wasu ɗabi'u waɗanda suke nagartattu waɗanda suke kyaukyawa kaga babu wanda ya samu wannan daraja in ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka wani mai hikima yake cewa rabbaka rabbuka jalla man rabbaka wa ra'aka fi kanafil huda wa hamaka سبحانه أعطاك فيض فضائل لم يعطها في العالمين سواك wannan mai hikima yake cewa rabbaka rabbuka ubangijinka shi ya rene ka shi ya tarbiyyance da kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama jalla rabbaka ya girmama ya ɗaukaka wannan da ya tarbiyyance ka wa ra'aka ya tsare ka fi kanatil huda a cikin sasanni na shirya wa amaka kuma Allah ya tsare ka subhanahu sarki ya tabbata ga Allah a abaka Allah ya baka faida fada'il zubuwa falaloli lam yu'tiha bai bashe ta ba fil alamin a cikin halittun Allah zuwa ka in ba ba wa kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama saboda haka fa'alahu ibadallah ku sani ya ku bayan Allah anna sunnatallahi jalla wa ala lalle sunna Allah arin Allah madaukakin sarki wanda ya girma ya daukaka madiyatun mai shuɗewa ce la ta takhallafu fi kulli man ada sallallahu alaihi wa sallama wallahi tsarin Allah sunna Allah tabi'a Allah madaukakin sarki musulunci ba ta sabawa ga duk wanda yake iya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa fi kulli man istahza'a bi janarihi kai duk wanda ya izgili ta bangaren annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa tarihu mali'un bi shawahid ala zalika kai tarihi ma cike yake da sheda akan wannan magana duk wanda ya taba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk wanda ya izgili ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wallahi sai Allah ya halaka shi tun da nan duniya والتاريخ مليء بالشواهد على ذلك عاده مشركو قريش نهركو مشركان قريشاوا كافرون قريشاوا نلارباوا سيك إيا منظر الله صلى الله عليه وسلم وطردوه أكارشي ما سكا كل منظر الله دقا مكة أكارشي فأخذهم الله أكارشي الله يكسن تاسو أكارشي الله يكون تاسو أكارشي الله مدوك جنسركي يولاك تاسو ومزق كسرى risalatahu sarkin kisra manzon Allah ya aika mai takarda ai ana karanta ya kama takardar ya kece fa mazzaka mulkahu shi ko Allah madaukakin sarki yayi fata fata da mulkin sa Allah ya watsa mulkin sa karfin da aggare sa ya dawo baya da shi wa bil hadithul qudusi ya zo cikin hadithul qudusi ya kula Allah ta'ala Allah yake cewa man adali waliyan duk wanda ya iya da masoyina faqad azantuhu bil harbi Allah ya ce wallahi ina sanar da shi ya shirya yana yaki da ni to fa kaifa biman ada imam al-awliya'i to ta yaya da wanda zai kiyaya da shugaban waliyan Allah wa sayyidal anbiya'i shugaban annabawa alaihi salatu wassalam wa afdaqu min zalik kai mafi gaskiya wannan magana qaulul haqq subhana magana Allah mai tsarki yace inna shani aka huwal abtar lalle kai annabi sallallahu alaihi wasallama mai aibanta ta mai son ya kaskanta ta huwal sabta Allah ce shine mai ibabban albarka shine wanda yake mai yankakken baya wala qad kafallahu Allah ya lamunce bid difa'i Allah zai kariya an dinihi Allah da kansa yace zai tsara addininsa wani nadihi Allah da kansa yace zai tsara annabinsa fa qala subhana Allah ce wallahu ya'simuka minan nas saboda haka ka ci gaba da da'awa ka ci gaba da karanta suwa ka ci gaba da yada addini Allah zai kare ka daga sharrin mutane Allah ce inna kafainakal mustahzi'ina annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ce hakika mu wallahi zamu isa ma ga duk wani wanda ke ma izgini qala shaykhu sa'di imamu sa'adi Allah ta'ala ka ji kansa da rahama ya ce wa ƙada fa'ala ta'ala hakika Allah maɗaukashin sarki kuma ya aikata haka Ba ma ta zahara ahadun imamu sa'adi ya ce ba a taɓa samun wani ɗai ya hito na hito ba bisti hiza ibi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama Bisti ba a taɓa samun wani ya fito yana izgili da manzon Allah ba wabi ma za a bihi ko ya izgili da abinda annabi ya zo da shi illa a halakahu Allah ba ce Allah ya halaka ya waƙata lahu sharra kafila Allah ya kashe shi mafi sharrin kashewa saboda haka ko kullu man abghadha an sallallahu alaihi wasallama wallahi duk wanda yake iya da manzon Allah aw adahu ko yake annabi fa inna Allah ta'ala yaqta'u dabirahu wa zikrahu wallahi Allah zai yanke karshen sa kuma Allah zai yanke ambaton sa inda ana ambatonsa ana yabonsa ya dawo yana faɗin maganganu miya guga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi zai koma ko ambaton sunansa an kai sai ka ji an ce Allah ya kebe masa albarka mai haifar da wannan izgili ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa tabqa salatu wassalamu alaihi tamla'ul afuwaha. wanda ya zo ya zagi manzon Allah ya ci mutuncin manzon Allah yana son ya aibanta addinin da manzon Allah ya zo da shi Allah zai yanke karshen sa a yanke ambaton sa shi ko wa tabqa salatu wassalamu alaihi tamla'ul afwa sai ta wanzu salati ga manzon Allah da tsira ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana cika bakunan mutane shi Allah ya yanke ambatonsa darajar da agare ta koma babu ta annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka ji koyo ko gobe da an ambace sa sai ka ji an ce sallallahu alaihi wasallam wata tibu da zikirin hayat rayuwa ta yi daɗi da ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka ya ku masu imani wa sabbun nabi sallallahu alaihi wasallam as-sadir min al-muslim riddatun anil islam wallahi zagin manzon Allah wanda zai tizgo daga musulmi wannan riddatun anil islam riddati in musulmi ya faɗi kalma ta zagi ta cin mutunci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi masallaci yaka kwana wallahi ran ya ba addinin musulunci wa khurujun anil milla fita ne daga tafarkin addini faman sarraha bi sabbin nabi sallallahu alaihi sallama duk wanda ya bayyana da zagin manzon Allah yajibu qatluhu wannan wajibi na a kashe shi jininsa ya halatta wa kadhalika al-hukm haka nan hukunci yake fi ma law arada muslim bisab da musulmi yayi ta'aribi, ya gitta ya zagi manzon Allah fa innahu yajibu qatluhu bidun istitaba wajibi na a kashe shi jininsa ya halatta wallahi ba tare da an nemi tubarsa ba وذكر القاضي إياب القاضي إياد يا أنبتا في كتابه الشفاء بتأريف حقوق المصطفى يا روح تلتافي الشفاء wanda yana bayanin darajojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi ma'raj bayanihi li hadd as-sadd wal istihza' wat inda yake bayanin abin da ya kamata a wa mutum iya zagi manzon Allah ko ya izgili ga manzon Allah ko yadda mai rage darajar manzon Allah yake cewa al awwal yace fasuli na farko alhukumu hukmu hukunci na shari'a Allah fi man sabba an sallallahu alaihi wasallama ga wanda ya zagi manzon Allah aw kusahu, ko ya neme ya darajar annabi yace ilam ka sani waffaqana Allah wa iyyaka Allah Allah shi datar da mu da kai anna jami'a man sabban nabiyya sallallahu alaihi wasallama yace dukkanin wanda ya zagi manzon Allah au abahu ko ya aibanta manzon Allah au alhaqa bihi naqasan ko ya jiha manzon Allah tawaya fi nafsihi a wajen jikin manzon Allah kansa au nasabihi ko nasaban manzon Allah au dinihi ko addininsa au khaslatin ko wata dabi'a min khisalihi daga cikin dabi'an manzon Allah au arrada bihi au shabbahu bi shay'in shay'in ko ya kamanta manzon Allah da wani abu ala dariqi sabi ta hanyar zagi lahu gare sa aw izra'i alaihi ko izgili ga annabi aw tasdir li sha'nihi ko ya karantar da darajar annabi aw al-gass minhu wal aib lahu fa huwa sabbu lahu yace wallahi duk wannan zagi na ga manzon Allah wal hukm fihi yace abinda an hukunci cikin wanga hukumu sabbi hukuncin mai zagi na yuqtalu yace za a kashe shi za a raba shi da duniya lokacin da ya aikata haka yace ko ya faɗo wata magana wadda take mai muni ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kai da ya jiro waɗanda abubuwa mai ashifa yace wa hadha kulluhu ijma'un min ulama'i yace wagga magana da nika gaya ma wallahi ijma'i na na malaman duniya wa a'immatul fatwa da malamai na fatawa na duniya milladunis sahaba tun zamanin sahabbai ridwanullahi alaihim ila halum majara yace har zuwa lokacin ga da nake magana yace kala abubakar bin al-munzir abubakar bin al-munzir yace ajma'a awamu ahli al-ilmi dukkanin tarsashin ma'abuta ilimi sun yi ijma'i ala anna man sabba an sallallahu alaihi sallama duk wanda ya saki manzon Allah ya kotolo kawai za a kai shi lahira a kashe shi wannan man kala zalika ce daga cikin waɗanda sun ka faɗi haka Malik bin anas malik ɗan anas laif da imamun laif wa ahmad da ahmad wa ishaq da ishaq wa huwa mazhabu shafi'i shine mazhabin imamu shafi'i saboda haka an hikaito daga abubakar farisi ɗaya ne daga cikin mayan malamai na shafi'iyya yace duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kashe shi ya kai ba a ma karɓar tubarsa daga ali yadda Allah tabbata gare sa wata bayahudiya ta kasance tana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana auka cikin mutuncinsa fakana harar Zulul. wallahi wani namiji kama ta ya shaƙe ta hatta mata sai da ta mutu fa afdala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam damaha manzo Allah yayyo hintar da jininta manzo Allah yace an kashe banza saboda haka duk wanda ya zage manzo Allah Musulmina ko kahirina wannan za a tsayar masa da haji za a kashe shi Abu Dawuda ya rawaito hadisi daga Abdullahi dan Abbas lalle wani namiji makaho ya kasance yana da wata buwa ummu walada tana zagin manzon Allah wata qawfihi tana auka cikin mutuncin manzon Allah fa yanha ha fala tahi yana cewa ki hobari makaho na ha ki bari ba ta bari wayar yazjurha fala tanzajir yana tsawata ta ba ta tsawata falamma kana zata laila lokacin da ya kasance wani dare da alatta qaufin nabi sallallahu alaihi wasallama wa sai ta shiga tana auka cikin mutuncin manzon Allah tana zagin manzon Allah fa akhadha al fa wada'ahu fi batniha wattaka alaiha fa qatalaha ya dauko irin goran nan mai mashi mai tsini makawo na ya zo lalaba ta ya ji inda take wallahi ya aza mata wannan mashin ya dogara a kanta ya ɓare mata ciki a wannan lokaci ya kashe ta falamma asbaha zikira zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sahiya tayi an ka fada ma annabi fa jama'an nasa annabi ta mutane fa kale ce an shudu Allah rajulan fa'ala ma fa'ala li alaiha haqqun illa qama ina gama ku da Allah wani na ya aikata abin da ya aikata a jiya fa ama sai ga makahu ya tayi tsayi. fa ya rasulullah yace ya manzo Allah ana sahibuha ni adda wannan buya Allah wadda an ka kashe ni na kashe ta kana tashto muka wata qau fika tana zagin ka tana auka cikin mutuncin fa an ha ha fala tantani ina cewa ta bari ba ta bari wa azjurha fala tanzajir ina tsawata ta ba ta tsawatawa wali min ha ibnani mithlul lu'lu'ataini yace ina da ajuta da ita wa kanat bi rafika falamma kanat al bariha ja'alat tashtumuka wa taqawfika fa akhadtu al migwala fa wada'tuhu fi batnaha wa taka'atu alaiha hatta qataltuha fa qala an nabiy sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ala kusaurara ishhadu anna damaha hadrun manzo Allah yace ku shiri jinin ta yace banza an kashe banza saboda haka da wannan na duka malamai suka yi ittifaki wallahi duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya aibanta manzon Allah ko ya ga manzon Allah wata magana ta muni zuwa ga manzon Allah na farko ne ka a tsaye san masa da haji wallahi sai Allah ya kaskanta shi sai Allah ya walakanta shi sai Allah ya wagare da shi sai ya kasance ko ambace sa sai ka ji tsinuwa ta dawo a kansa sa'annan na biyu haji ya tabbata a kansa sa'annan wajin tsaye da hajjin su ne jagorori na al'umman musulmi su ne waɗanda za su tsaye da haddi ga duk wanda ne ga duk wanda ya zagi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin waɗannan jagororin a ƙarƙashin su muke suka jagorancin mu suka ba mu umarni suka hana mu suka tsayar da hujjoji suka yanke hukunci suka jagorancin sallah suka komai saboda haka su za su zartar suwa ai wannan makahon. ai wannan da ya kashe ai goyarsa ce ina fata an gane boyarsa ce kun ga tana ƙarƙashin mulkinsa saboda haka sai tsayin mata da haddi ya kashe ta amma kaga kai in wance ba buyarka ba kowa ne ba bawanka ba yadda ki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa zai tsaya masa da haji sune jagorori sune ne shugabanni su ne za su tsaya masa da haji domin idan aka bi wannan tsari to lokacin nan jine na mutane za su tsaro amma idan ba a yi haka nan ba da zaran wani ya ji wata magana wani ya faɗi magana kila ba ta zagi ce ba ga annabi sallallahu alaihi wasallama kawai wani na iya amfani da wannan damar yana take cin wani sai ce ai annabi ya zaga ku buge a kashe kuma alhali bai zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ina fata an gane saboda haka addinin musulunci addini na wanda yake mai tsari daga wajen Allah zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda haka ya Allah muna roƙonka Allah ya ƙara daga darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda zai zagi manzon Allah duk wanda zai shirya makirci ga addinin musulunci da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi Allah ya kaskanta shi Allah ya kunyata shi Allah shi walakantar da shi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah النعمة على العباد أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل النبيين والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديهم إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون أوصيكم بتقوى الله في السر والعلن فهي وصيته لعباده الأولين والآخرين كما قال الله سبحانه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا عباد الله لقد شرفنا الله جل وعلا بنبي لا تهصى فضائله فقد زكى الله عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى وزكى لسانه وما ينطق عن الهوى وزكى كلامه إن هو إلا وحي يوحى وزكى قلبه ما كذب الفؤاد ما رأى وزكى بصره ما زاغ البصر وما طغى وزكى أخلاقه وإنك لعلى خلق عظيم كما قال الشاعر رباك ربك جل من رباك ورعاك في كنف الهدى وحماك سبحانه أعطاك فيض فضائل لم يوطها في العالمين سواك فاتقوا الله عباد الله أن سنة الله جل وعلا ماضية لا تتقلب في كل من عاد النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل من استهزأ بجنابه والتاريخ مليء بالشواهد على ذلك عاداه مشركو قريش ودردوه فأخذاهم الله ومزق كسرى رسالته فمزق الله ملكه وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق فكيف بمن عادى إمام الأولياء وسيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام وأصدق من ذلك قول الحق سبحانه إن شانئك هو الأبتر ولقد تكفل الله بالدفاع عن دينه ونبيه فقال سبحانه والله يعصمك من الناس وقال عز وجل إنا كفيناك المستهزئين قال الشيخ السعدي رحمه الله وقد فعل تعالى فما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به إلا أهلكه الله وقتله شر قتله فكل من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم أو عاده فإن الله تعالى يبدأ دار مقابره وذكره وتبقى الصلاة والسلام عليه تملأ الأقوى وتتيب بذكره الحياة أيها, أيها المؤمنون وصد النبي صلى الله عليه وسلم الصادق من المسلم ردة عن الإسلام وخروج عن الملة فمن صرح بسب النبي صلى الله عليه وسلم يجب قتله وكذلك الحكم فيما لو عرض المسلم بالسب فإنه يجب قتله بدون استتابة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا عزيز يا غفار الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات لا رب غيره ولا معبود بحق سواه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المؤمنون أيها المؤمنون وقد ذكر القاضي عياض في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى في معرض بيانه لحد السد والاهتزاء والتنقيص فقال الفصل الأول الحكم الشرعي في من صب النبي صلى الله عليه وسلم اعلم وفقنا الله وإياك أن جميع من صب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نفسه ناقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو أرد به أو شبهه بشيء على طريق السد له أو الإزراء عليه أو التفجير لشانه أو القبض منه والعيب له وهو سب له والحكم فيه حكم الساب يقتل كذلك كذلك قال وهذا كله إجماع من العلماء وإمة الفتوى من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى المجرى قال أبو بكر بن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه عليه وسلم يقتل ولمن قال ذلك مالك بن أنس والليس وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي عباد الله عن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرها فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم دمها وروى أبو داود عن ابن عباس أن رجلا أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه فأخذ المذول ووضعه في بطنها واتكى عليها فقتلها فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال أنشر الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام فقام الأعمى فقال يا رسول الله أنا صاحبها كانت تشتمك وتقو فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر ولي منها ابنان مثل رجل اللؤلؤتين وكان به رفيقا ولما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقوي فيك فأخذت المنولة ووضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا اشهدوا أن دمها هدر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا اللهم أقض حوائجنا اللهم أقض حوائجنا وحوائج من طلب منا الدعاء من ذكر أو أنثى من المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم قنا من فتنة المحيا والممات اللهم قنا من فتنة القبر اللهم قنا من عذاب جهنم اللهم قنا من أهوال يوم القيامة قوموا إلى صلاتكم رحمكم الرحمن